اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه daga hijiran ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wa sallam dubu ɗaya da ɗari uku da talatin da biyu Allah tabaraka wa ta'ala muku mawafakar duniya da lahira domin tsarkin sunayensa babu sifati al'amali fi salati al-mafrudati وما يتصل بها من النوافل والسنن in an duba shafi 44 babi kenan mai magana a kan siffofin aiki a sallah ta farilla da duk da ma ike alaka da haka wa ma yattasilu biha minan nawafili da abubuwan da ke da alaka da sallah na nafilfilu filu sallan farilla na nafilfilu wasu ne da salloli na sunna farko ana magana sallah za a yi magana harama al-ihram harama shirin shiga sallar fal-ihramu fi salati an taqula الله أكبر لا يجزئ غير هذه الكلمة وترفع يديك حظو منك بيك أو دون ذلك تو harama dai cikin صلى شيني mutum ya الله أكبر watan wannan kalma bai wadatarwa dole allahu akbar ko da wata mai ba da ma'anan wannan aka yi ta bata yi ba kuma watar fa'uya dai ka hazuwa manki bai ka za ka daga hannunka daura da kafaɗanka mutum zai daga hannu daidai da kafaɗa allahu akbar auduna zalika ko ƙasa da haka kaɗan to wannan kenan sifatul qira'ati yadda za a yi karatu a sallar thumma taqra'u fa in kunta fi subh qara'ata jahran bi umm al-qur'ani la tastaftihi bi bismillahir rahmanir rahim fi umm al-qur'an ولا في السورة التي بعدها to sannan ka yi karatu idan kai mai sallah ko ke mai sallah ta asubahi ce karata jaharan sai yi karatunka a bayyane haka ke ma bi ummul qur'an sai dai fakka da ka fara karatun nan da bismillahir rahim a wannan fatihan kada ka yi bismillahir rahmanir rahim a sura wanda ake yin ta bayan fatiha atta aminu sai faɗin amin فإذا wala ولا الضالين فقل آمين إن كنت وحدك أو خلف إمامك وتخفيها idan ka kai ƙarshen fatiha wala dolli to nan fa ka ce amin idan kai kaɗai ne ko kuma kana bayan limami ko kana bayan limami sai dai nan ana son ka ɓoye amin ɗin kada ka yi a bayyana tukfiha ka yi shi ainihin ɓoye tun da kada ku manta wannan ya ɓoye kamar yadda yake a can na haru mashhurul mazhabi anna ta'amina mustahabbun wala yujhirul munfaridu mai sallah shi kadai bai bayyana wa wani ma'amun ba'ad fi salatin sirriya au jahariya bal yukhfihi fi jami'i dalika وأما الإمام فمشهور المذهب أنه لا يقوله في الجهرية مشهور نمذهبا ويقوله في نفسه زي فتي أرانصا فيما أصر فيه اتفاقا ومقابله أكوي كيشيا ونمذهبا تند أكتمك مشهور kasan akwai wannan shi aka fi sani a malikiya muƙabalin wannan magana magana da take kishiyan wannan zalika riwayatul madaniyina tasma'una riwayan 'yan madina an malik annahu yu'amminu al-imamu fil jihar liman zai amin a bayyane ina ga wannan neman amwatta قال ابن عبد السلام وهي أصح liman din ya amin a bayani shi ya fi inganci riwayan 'yan madina a malikiya ba mu fita cikin malikiya ba lithubuti dhalika fi sunna wa kaza qala zarro cikin masu sharhin risala haka yace zarro ko yace wannan maganganu za a yi amin a bayyane kuma malikiya ce wanda ke kishin wancan mashhuri wanda shi ne asa za ka duba sharhu zaro juz'i na ɗaya shafi 158 kifayatu talibi juz'i na daya shafi 494 annawadir wa ziyadatu juz'i na ɗaya shafi 180 almuntaka baji juz'i na ɗaya shafi 162 zuwa 163 sharhul kharshi juz'i na ɗaya shafi 282 kaga wannan shine littattafan da aka samu wannan haka alhamdulillahi ala zalika saboda kanan kullum in aka ce an ce kaza sai kenan sai ka duba tun da haka yi kai muddin mutum abin da ke daidai ne sai a kyale shi amma da ingantacce shi ne yi a bayyane kama samaito muna nan cikin risalar sa ko wa tukfiha wala yaqulu hal imam fi ma jahara fi imam inda yake bayyana wa bayyin amin kaman yadda dai gabata wa yaqulu ha fi ha fi ma a sarrafi. ya yi amin inda ike koyewa cikinsa wafi fi qawlihi iya fil jari ikhtilafun kama zakarahu fil hamishi aw nahari ma'ana to wannan magana alhamdulillah akan amin komai ya bayyana ga duk mai neman gaskiya قراءة السورة بعد الفاتحة karanto sura bayan فاتحة ثم تقرأ سورة من طوال المفصل وإن كانت أطول من ذلك فحسن بقدر التغليس وتجهر بقراءتها to nan kun san da wacce sallah ake ciki ta asubahi daga سوره daga dogayen ƙasa hujurati zuwa amma su ne dogayen ƙasa wa in kana atwala min zalika to in ma ta fi wannan tsawo ba laifi ba ne ba fa hasanu bi kadari ta daidai irin yadda ka wasan sammako وتجهر بقراءتها ذاك بين كراتون صلى أصباحنا تونا عندما ونا صفة الركوع فإذا تمت الصورة كبرت في انهضاتك للركوع فتمكن يديك من ركبتيك وتسوي ظهرك مستويا ولا ترفع رأسك ولا تطأطئه وتجافي بضبعيك عن جنبيك وتعتقد الخضوع بذلك بركوعك وسجودك ولا تدع في ركوعك وقل إن شئت سبحان ربي العظيم وبحمده wàlẹ́ sẹ́fẹ́ dálẹ́ kàtàwù kéétù kawulé wàlẹ́ àhàdà fi lọ́bọ̀sẹ̀ ẹgbẹ́ ìyàkà ṣe fanyẹ da aka ẹrù kó o idan ka gama sura to sai ka yi kafara haɗe da sunkuyawa ka ko sunkuyawa ke ga yin ruku idan ka je ruku nan ka tabbatar da hannayenka daga guyawunka ya zama suna kan guyawunka ana nufin ka ɗora hannaye akan guyawunka kenan ka tabbatar da sun taba ka daidaita bayanka ya zama mai sak wala a saka kada ka daga kanka tamkar kana leƙe kana hangen gaba wala uhu kada ka kuyar da shi nan kaga baya kai wannan kwallon kanka yi kokari ya yi daidai da bayanka ya zama daidai kamar yadda birkila ke dora ranji a kan blok ta sama wato jafi bai da aika sai ka bude damatsanka an jan bai ka su ba hammatanka hammatanka buɗe ta wata ata ƙidul hudu bi zalika kuma yanke ƙanƙantar da kai kake da wannan wato duk wannan buɗewan da wannan sunkuyawan da wannan saitakan duk girmama Allah haka ana girmama Allah haka ake girmama shi shi nan ai ko a duniya akwai ana girma mutane da wasu harakatu wani hannu za a ɗaga a yarfar wani kafa za a daga a kwada da kasa duk gaisuwa ce mai wani durkusawa kasa ake amma allah tabaraka wa ta'ala idan an tashi girmama shi to sun kuyi bayan wancan na tsayuwa sun kuyawa za a yi hannaye su hau kan guyawu hammata ta bubbuɗe ciki ya ɗaga kai da baya ya yi sak shi ne kamba ma'alla girma ma'alla nan inda ka sunkuya ɗin gaban allah ka kuya yau ba gani ba idan kana gaida malaminka in ya kalle ka haka sai ka yi haka wanda haram ne yin haka haram ne ka ce sannu malam ka aikata haram in kusa kake ka ce assalamu alaikum in kana nesa ka ce assalamu alaikum ina wuni ko ina kwana allah ne ake gaidar da shi da motsin jiki shi ake gaida shi da kada jiki bizalika bi ruku'ika da wannan ruku'in khudu wa sujudika haka in ka tafi sujada ma wannan sujadan ta girmamawa ce banda ka yi ruku'u to idan ka tashi ka ɗora goshinka ƙasa ka yi sujada a gaban allah tabaraka wa ta'ala kuma wala ta da'u fi ruku'ika kada ka roƙe allah roƙo na tambaya kana iya roƙonsa roƙo na ibada roƙo biyu ne akwai roƙo na tambaya rabbana atina fi duniya hasana wannan roƙa kai rabbik fil da za roƙa kai akwai roƙo subhana rabbiyal kaza wannan roƙo ne na girmamawa kiransa kai tasbihi ake wannan roƙo ne na girmamawa saboda an ce maka la ta dawo wannan hazan na munsabbur ila du'a il mas'ala la du'a o ibada wa qul in shi'ita a sujadan arku'un ka sai ka ce in kana so subhana rabbiyal azim wa bihamdihi subhana rabb tsarki ya tabbatar wa mahalicci na wanda ike mai girma haɗe da gode masa kaga wannan roƙo ne na girmamawa walaisa fi zalika tauƙetun babu iyaka adadin zama ai babu iyaka ba adadi tsawon a ce sai ka kai munti kaza kaulin na iyakatar da magana ko sai ka faɗi ƙwara kaza wala hadda lufsi ba iyaka wajen daɗewa kai dai za ka yi daidai yadda za ka nitsu to kaga wannan kai irin wannan ruku'u irin wannan ruku'u ake sa ran allah zai karbi sallar wannan ruku'u shine irin wanda ake nema da ruku'un da manufansa rafu min ruku'u wa ma yuqalu fihi dagowa daga wannan ruku'u da abun da a iya faɗi a cikin ruku'in nan a ɗaga wannan duk motsi da za ka yi a cikin sallah ƙididdigagge ne lisabtacce ne kuma ina da manufa ana son ka san wannan manufan kake son zartarwa ثم ترفع رأسك وأنت قائل سمع الله لمن حمده tasma'u can ka ɗago kanka kana mai faɗin allah ya ji ga duk wani wanda yake yabansa ma ina ciki wannan yayin da ke ɗaga da wannan kalba za ka ɗaga sun mata allahumma rabbana walakal hamd wannan duka bato da ake in kunta wahadaka to salli idan kai kaɗai kake sallah wala ya ƙulu hal imamu wala ya ƙulu mamumu liman bai rabbana wala laka mamu ba zai ce sami allahu liman hamidahu ba khilafan liman ya ƙulu na zalika tashwishan linnasi سمع الله لمن حمده saboda haka nan dai kaga da kake sallah to shine zaka hada su in liman kake sami allahu liman hamidahu ne naka in ma mu kake rabbana walakal ham wa yakun ma mu kenan allahumma rabbana walakal ham to wannan kenan wata stawi kaiman mutarassilan tarka mutarassilan. sai ka miƙe tsaye cak sannan ka nitsu sannan ka saki jikinka ma'ana a hankali ba da gaggawa ba ba a salla Allahu akbar Allahu ba ka gani ko gidan hukuma ka zo ka zaka bi su idan ka je sai ka cika wani fom kama isa kenan ka je can ka zauna har da wani ɗaki na jira ma tukuna ka cika ka zauna an ba ka cika an ba ka izini ka shiga ka kusa ɗakinsa sai an je ka wani wuri tukuna an gama kallon ka tsafsan nan a tsallaka da kai a shiga da kai can ciki to amma Allah ne za a yi masa oya oya in je hausan yara Allah ne za a yi masa shaf shaf ruwa bai koran jama'a sauri bukatu wannan ita ce bukata ma khalaqtul jinna wal insa kama qala Allah illa liya'bud hadhihi salatu min a'zamil ibadati man aqamaha faqad aqama ad-din ومن ترك هوا أهانها فقد ترك الدين وأهان الدين وخسر الدنيا وأخره سبو داكا نا إدن أكا تريا أكا تريا سلنا أكا تجد بدا ينتا يدى إكماتا بعد تواضع دك أسك أنت هي إسا الله إسا أولو الهمة إن دكا يدى أكي تواضع ana samun tawadu tsakaninsa mutum ainihin eh, da bambancin eh, da ihana tawadu shi ne idan ka san sunan Allah da siffofin Allah da girman Allah za ka waye gari ashe ba ka da komai ka zo ka san kanka wannan zai haifar maka da wata siffa ita ce tawadu ba za ka daddage kai za ka yi tawadu ba hanyar tawadu kenan nan kasan Allah siffofinsa yadda ya cancanta da ayyukansa sani na hakika sannan kasan kanka da'if haƙir saboda kana idan kasan haka za ka samu wani hali ana ce masa tawadu'u a lokacin da farko za ka samu kanka a matsayin baka da haƙƙi a wurin wani za ka dinga ganin mutane ne ke da haƙƙi a kan kama baka sauke babban da Allah to wannan kenan roko sifatu sujudi Allah ya saka mai risalar nan siffan yadda ake sujada wa ma yuqalu fihi thumma tahwi sajidan la tajlis ثم تسجد وتكبر في انحطاطك للسجود فتمكن جبهتك وأنفك من الأرض وتباشر بكفيك الأرض باسطا يديك مستويتين إلى القبلة تجعلها حظو أذنيك أو دون ذلك وكل ذلك واسع غير أنك لا تفترش ذراعيك في الأرض ولا تضم عضديك إلى جنبيك ولكن تجنح بهما تجنيها وسطا وتكون رجلاك في السجود كقائمتين وبطون إبهاميهما إلى الأرض daga tsayuwa sai ka yi sofa ka tafi sujada yiwu sajidan za ta kada ka zauna tukuna kai sujada yana raddi daga yana tafiya zai yi raddi hadi'i sai wanda suka sayi sa suke sanin junansu sun matas judu ka yi sujada wato kabbiru fin hitatika kana mai yin kabbara a tafiyan ita ma lissujud fatumakkinu jab fatumakkina jabhataka a sujadan ka tabbatar da goshinka nan ya taba ƙasa kada ka sanya hula ta tare goshin kada ka yi wani naɗin rawani ya rufe goshin goshin nan naka ka damfara shi da ƙasa hancin kan nan mai daraja wanda kake ɗaga shi sama to na ubangiji ne ka gurza shi a ƙasa sai dai kada ka gurza shi da za ka ji ciwo eh, amma ka damfara shi da ƙasa su ne ƙasa sosai da shi wannan cikakken kankantar da kai ka je wurin gaida Allah ta baraka wa ta'ala kenan shi isa ba a wani sujada sai Allah ba a durkusa wani sai Allah a lokacin kana kusa da ubangiji inda mutum ya fi kusa da Allah goshinsa na kasa bai wa Allah a lokacin nan ne yayin da mutum goshinsa na ya taba kasa sai ci gaba da gaya wa Allah abubuwan da ke gaban shi da abin da yake jin tsoro mafita na wurin allah in ma baka tsoron komai baka bukatan komai al'umman manzon allah na da bukata na tabbatar kai makana da ita nan watu bashiru bi kaffaika la watu bashiru al-arda bi kaffaika tafukan nan naka su taba kasa kai ana son tawadu sosai tabe taba ƙasa har muddin masallacin ku da ƙasa to tafin ka taba kasa takka tuna wai kana da wani farin kaya abinda mutum zai je kabari Ba su tan basitan ka hannayen ka shimfiɗa su mustawiyatai ne ilal kiblati sun sai ta kallon alkibla kamar za ka abin suna kallon inda alkibla take ta ja'aluha hazuwa uzunaika suna santa da kunnuwanka ba ga ko ainihin press of za ka zai ce sai ka santa da jikinka na in ba kai ba ba kai ba a tema fada balle sallah sallah in ka tashi in wancan an ce kai a tsaye za ka tafi ƙasa yiwu ka ɗora hannayen ka ƙasa to wannan in ka tafi santa kunnenka ake son ya zama ya santa da kunnenka auduna zalika bi kaɗan ko kafin nan da kaɗan haka kullu zalika wasi'u dukkan wancan siffa da aka faɗi a baya ja'izi ne halan ne kai haka kana ji yana magana da ɗalibinsa keɓe kowa ya fita daga shi sai ɗalibinsa wasi'u gaira annaka sai dai fa ina gargadinka la taftarishu zira'aika kada ka shimfida zira'inka fil ardi kada ka je ka yi sujadan ainihin yara ka shimfiɗa zira'i tafi aka ce wala ta dummu ka kada ka takura dantsanka ka haɗe su wuri guda ɗaya shi madina su dan yara ne ka sa cikinka a kan cinyoyinka la kaga an ka matsa hammatanka cikinka zai koma kan cinyoyinka duwawunka kuma ƙarshen ta zai hau kan ka. kai sai da ka miƙe cikinka ya bar cinyoyinka ka su taba ƙasa hammatanka ka buɗe ina jan bai ka a dubai ka nata kakka haɓa ka zuwa ga hammatanka walakin ta eh, jana bihima ta jane han wasaɗan ka ɗan buɗa su buɗawa tsaka-tsaki na eh shi ne a tun da ainihin ka ce sahun da ya zo daidai fila ka gaba haka ake so ba shi ne dai ake makon ka kawo uzuri ko da fila ta fi kara ba ka ya ture ta eh? eh abin da za ka lura da shi a ina ya masallaci in ke kana auna inda muke sallah na haka amma mu'uzan masallatai kullum za ka yi tabbatar da daidai jama'a amma misali in ka duba sahun can inda suke da masallaci sosai sai an haɗa kama sau nan kafin a yi sahu to in an yi wannan sahun mutum da masallaci zai ɗaukar ba ba zai sa masallacin to kullum sai ka duba daidai ruwa daidai zafi wannan ya sake nuna maka lalle a kawo kuɗin jallabiya da kuɗin littafi mu ƙara masallaci ko da kudin jallabiya da kudin ka za a kawo mu sake faɗaɗa sama mu sai ina jin abin da ya kamata inda ba da daidai abin da mace kai kowa ya je kowa ba da kudin mun daya kada cikin da ya tsure eh? to ma an ta kwada ma kasar yin dogara taimakon ka kai tun da alheri kanka zai dawo wanda nan zai kai dubu nawa ya fi dubu hamsin ne Eh? taga tako izi kai ne kaɗa gani wanda da mashin ɗinka da littattafan ka gaba ke da zata ka sayi wanda guda ɗaba ballanta na ka je ka da ke kofan ba sauran yin kofofi ne wanda ka sani ba ko kofan nan ta ritsa da kai sai dai wani don za ta gille mana ya tsatsam Shekaru su biyu ka gansa nan homos ibasa yadda suke aka ke gansu ana hadawa mai ko tsatsa ba ta can su ta ce ga su mai kayan allah ne to zan ka irinsa kowane wanda ya ce kuwa ka dubu hamsin kaga da nan mun isa sai a wani gari ana ce a ina ku eh na suke samun kuɗi mutane ne sai allah ne ya kawo Allah ka ba bayan Allah ne suka kawo Allah ne ya kawo shi to kaga muna gama sama muka ba sama ya mace gaskiya abu da duka sau biyu za a yi sau duk amai da su daidai in an gama kuma can sama kuma da abin ya birge ko za ka fara idan ka shiga ne ma zan shiga eh? ban ji ce in dai aka ce haka ce dubu hamsin ni ma zan nemi ina iya ba da hutun karatu ce na tafi noma kowa ya kawo an daina karatun haka dole ne kowa ya kawo tukuna ta jani janihan wasatan a buɗa buɗawa tsaka-tsaki wata kunu rijilaka fi sujudika ƙa'imataini wata kunu ka ka'imata ne kafafunka su kasance tsaye-tsaye a sujadarka yatsunka sun caki ƙasa sosai sun yi coso ko sun caki ƙasa kada ka kwantar da su wa butunu hima kaga coso kun da ke cikin manyan yatsun din nan ilal ardi ta ga fa'ida wa'id wannan shine siffan sujada wata kulu in shi'ita fi sujudika hunaka ad'iya kathira mutanawwa'a سبحانك ربي ظلمت نفسي وعملت سوءا فاغفر لي sarki ya tabbatar maka ya Allah tabbas na cuci kaina da abubuwa na aikata laifuka Allah gafarta min au gaira zalika min al'adaya in shi wata da ofis sujudi in shi ta ka roƙa in kana so yi wannan hatta du'a mas'ala yake nufi zaka du'a mas'ala ربنا أسألك كو ربي أسألك كذا وأعوذ بك من kaza. walaisa litoli zalika waqatun babu iyaka ga tsawon wannan wa aqalluhu mafi karancinsa dai an taɓa inna mafasiluka mutamakkina gaɓaɓonka su samu nitsuwa kana mai samun dama su jadanna to wannan sujada ta sujudu allah ta'ala ya ba mu iko mu dinga irinta kuma mu yi ta don allah kuma allah ka amsa ta arrafu mina sujud sai dagowa daga sajada shi kansa dagowan mutum ba zai dago irin yadda ike jin zai iya dagowa ba sai yadda annabi ya kamanta eh, eh in ka hada ba komen ka buɗe ma babu damuwa eh, amma dai almuhimmi ya tsunna su caka ƙasa ثم a saka. بالتكبير فتجلس فتثني رجلك اليسرى في جلوسك بين سجدتين وتنصب اليمنى وبطون أصابعها إلى الأرض وترفع يديك عن الأرض على ركبتيك ثم تسجد الثانية كما فعلت أولا ثم تقوم من الأرض كما أنت معتمدا على يديك لا ترجع جالسا لتقوم من جلوس ولكن كما ذكرت لك وتكبر في حال قيامك ثم تقرأ كما قرأت في الأولى au duna zalika to sannan ka ɗago kanka bit kabiri da kabbara ko ki ɗago kanki da kabbara daga nan sai ka zo ka zauna fatajalis zaman yaya za a yi zaman kai malamin nan ya rubutun nan sai ka tankwashe ka ta hagu fi julusika baina sajadataini idan ka tankwashe kafarka bangaren duwawunka na hagu kenan ko ana dama ina ƙasa a na hagu dai ko na hagu ne bangaren duwawunka na hagu tunda kafa hagu ka tankwashe to duwawunka na hagu kuwa ina ƙasa sannan kada tankwashe da kafan a basar hannun watan su dama can sai ka jata ka cake ita ma kafafuwan wa butuna asabiya yana maimaita cikin yatsun na zama ilal ardi wato akwai muhimmanci daidai musulunci mai da hankali akan yatsun nan ka jujjuya su kasu kandare ya zama ba su ainihin juya ka juya su kasa su ainihin kasa وترفع يديك كتجا حناينك عن الأرض دقا قصاك أولاس على ركبتيك wannan ka gama sujada ta farko kenan sun matus judo saniyata sai ka sujada ta biyun kama fa'alta awwalan sun mata komu minal ardu daga nan ka tashi daga ƙasa kama an tamota midan alaya daika kam kar kana jingire da eh, hannayenka ka dafa hannayenka ka daga wato guwa ta fara tashi daga nan hannu ya biyo yana yin sa dalla dalla wa ɗalibansa wannan shine ainihin abin da ke karantarwa malikiya hmm. a wasu kai karatu ko littafi kai karatu amsa shi shi kenan to yadda yake za ka dafa hannayenka yawa gwiwa ka ta fara dagawa ba yadda wasu suke ba yanzu ga yadda littafi ya ce la tarji ujalisan kada ka dawo ka zauna shi maradi ne duk kalma an yi faɗi kalma zai ajiye ta yi jijjiga ta mai saɓanin ta ya ji a jikinsa ba sai ya ce mun ga wani mutum kamar irin yadda wani ke nema ce ba shi yadda mutane su o o shi dai na gaya maka shi ga yadda ce kai kuma kada ka da ka ce za ka zauna don ka tashi ba sai ya ce ma kaza ba wanda aka yi magana da shi ya ne wasan mata mata waya yi zagi a kasuwa ya san da wanda yake cin na ga ana min kallon kallon to mutum ko yau zai raina kan shi ya ga shi ya ji yi eh ta ga wani ya ce sai sai ni kake zagi ne na kira ka ratar jujjali sallita koma min julusi mu ma haka za mu tsaya ɗaliban shi ne walakin kama zakarta laka yadda na gaya maka haka za ka yi kakkaje kana min gijiyar ka kwaso ne ko ka tambaye wani abu daban kun wannan ma a babin tarbiyya idan kana karantar da ɗalibai kada ka saka musu su dinga magigiwa ga abin da kake nuna mutum je kwaso maka wani abu da je kai ji mana da na gaya maka za ka yi ko ba ka yi da ni malamin ne ba in ba ka ni malamin ka ba ta shi ka fita don haka ce yadda na gaya maka ina haka za ka yi bai ce bai ce ina aya ina hadisin ka sai za su suka suke ganin kan bai da aya bai da hadisi a ɗaliban shi na da ladabi su sun san ba zai cuce su ba sun yadda yana da ilimi saboda haka nan shi kuma ina magana da fikan abin da ke kai kai yadda na ke gaya maka eh. wato kabbiru fi hali kiyamika ka dinga kabbara daidai halin da kake miƙewa sun ta ƙara'u kama karata ka yi karatu ne yadda ka karanta fil ula audu na zalika ko ƙasa da haka wannan kaga ɗagawa sai ka duba layi nawa wajen layi biyar a yadda ake ɗaga dabu kuma idan aka bi wannan mutum masha allahu tunda karatu ne na aiki ba karatu ne na ƙure ba ba karatu ne na cin kasuwa ba alkunutu wa ma ƙalufe he. da abun da ake faɗi a kai wa taf'alu mithla dhalika sawa haka za ka yi irin wancan magana da na ga maka daidai ghaira annaka taqanutu ba'da ruku'i wa in shi'ta qannatta qabla ruku'i ba'da tamamil qira'a sai dai kawai bambanci da sauran salloli za ka yi kunuti bayan ruku'i in ka ga dama ka yi kunutinka kafin ruku'i bayan ka gama karatu menene kunutin nan yace alkunut wal kunutu gashi nan ina ga ɗalibansa kowa ya haddace اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونخلع لك ونخلع ونترك من يكفرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخاف عذابك الجد إن عذابك بالكافرين ملحق آه ثم تفعل في السجود والجلوس كما تقدم من الوص قنوتي أسلم قنوتي ديس أو دوغونس إيوا قل قنوتي دعائي ذاك يا الله mu dai muna neman taimakonka muna masu neman afuwarka rufin asirinka shine gafara muna masu gaskatar da kai allah muna masu dogaro a gare ka wannan du'a iya haɗu muna masu ƙanƙantar da kawunanmu gare ka mun kwaɓe kawai ka ce mun yakice ko mun tuɓe wa na muna tuɓe duk wanda ya makale mana muna yakice muna barin manyan furka duk lokacin wanda ya kafirce maka gani muna zaune da kai kana kafirta muna yakice kaɗaya da ma addini ya haɗa mu in gaba addini mun rabu saboda kana mu muna da wani mun riga mun yi wa Allah mu baya a haka Allah ba za mu haɗa kai da duk wanda ya maka tawaye ba don haka mun dogara gare ka komai ƙarfin da ike da shi ba za mu bi shi ba ai kuwa du'a ya haɗu Allahumma iyyaka na'budu ya Allah mun kulle bautan mu gare ka kaɗai muke bauta kaga wannan kulle bautan ne ba za mu taɓa bauta waninka ba walaka musalli gare ka kaɗai muke sallah gare ka kaɗai muke roƙo wa nasjudu gare ka kaɗai muke durƙusawa wa ilaika nas'a gare ka muke zirga-zirga wa nahfidu muna maza-maza narjo rahmataka muna neman rahmarka muna sa rai za ka yi mana rahama muna kuma tsoron azabaka kwarai azabaka aljin inna azabaka azabaka tabbas mulhikun bil kafirin mai cin makahirai ne ثم تفعل في السجود والجلوس كما تقدم من الوصف sannan haka za ka yi a sujada haka za ka yi a zama yadda ya gabata da yadda sifa kama ta kaddama min alwasfi kada fa ka canza abinda aka gaya maka kaji tun da ana magana yara na yan nozure ake magana wannan ko yaran da suka san wannan tun daga nozure ai ku za a gane tsuwa kudi wata bagaji ana son wannan shiga ransu ba yi dace dan ibtida'iyan da bai gama wannan littafi bai shigo mutane ainihin mutawassit to me zai shirme shirme zai don ta wannan bai cancanta dauke shi ba illa iyakaci irin rauni da muke da shi amma ken a ba da jarrabawa haɗaɗɗiya matanin risala ba wanda za a ɗauka a makaranta a matsayin zai shiga haya muslim karatun musulunci mai zurfi a ce bai iya wannan ba kaga in yi haddar risala to nan za a ji malami zai ji daɗin ɗaukan samarar da ne masa sharhi amma saboda allah yaro bai iya mutum bai karanta risala ta karanta ta haddatu ba a kama kashe shi a mutawassit azaba za ka ce akan azaba kan ka tambayo waɗanda ake kantarwa malaman fiƙo suna cin azaba kuma a ƙa'ida haka ne ba yadda za a yi a ɗauki mutum a makaranta bai iya risala ba hadda kuma saboda kanan dole wannan a kwana a tashi ba fa za mu dawo baya ba sai dai mu ci gaba wanda duk ike son 'yan 'ya'yansa su zo 'yan ɗalibansa daga makaranta su zo rashi ne idan yana zauna ganin kada mu bar azuzuwan ba kowa amma daga inda aka yawa to fa ba za mu ci gaba da azabtuwa muna ɗiban boyagi ko mace ko namiji ba yadda za mu ɗauki mutum bai iri risala ba ga ta nan kuma an yi ta an saki karatun da haka mutum zai ya don ka bar ma yadda za a yi haka an mu lokacin da muka yi tamu na islam kafin mu mu je mun gaba muktasar mun gaba muktasar har ne haya islam la fakhara na gama inda tafin addini ne ba wanda aka ban wanda ban da shi sai dai in ban wa a gida in yi da na makaranta don muke ta ke ba mu littafi hey ga san ta tafi nan gama an ka gama aji ka mai da musu a baka na ajin gaba in ka gama a mai da musu a baka na ajin gaba in ka gama makaranta ba a baka certificate ka kai musu wani tafan ka jaban su duka to kaga ne wannan zai zama tunda in aka tashi sharhi samar da ne zuba shi ma na zai dinga yana magana da wanda suka sani zai ci gaba da bayani tun da salabas ɗin ka kalla ba yadda za a yi wannan salabas waɗannan katulan makatulan a kamtar da su wannan salabas ɗin kalma ɗaya sai ya tambaya kalma ɗaya sai ya tambaya hatta tambaya kunya ta kama ka tun zu kai ta ina ka bi ka shigo makanta kana tambaya wannan kalma kwata-kwata baka cancanci wannan aji ba abubuwan mun sake su sun sakwarkwace dole za mu sake dawo da su amma ana kallon mutane kamar sababbin musulmai ne amma tabba za mu kulle ba zai yi mu ci baya ba sai mu ci gaba saboda haka nan wanda ya riga ya shiga bai abin da ba to ya gyara kayan shi tun kafin a gane shi dauri eh wannan kwakwan za mu dakatar da ita sifatar shudus to yanzu wannan kaga yanzu wannan a ce wannan karatun zaka masa na kuma ka zo ka masa sharhi me zai rike ba abin da zai iya rikewa can ka tashi kawai ba kai musu hausa wasu yan bakin abubuwa suna zuwa ka tsaya ka ɗaya musu bayani haka ɗaya ruwan ga ayin ga hadisan me haka kai abin da lokaci rana ɗaya zaka kamar shafi biyar shida kawai za ka yi wa didi lokacin ka yayyaye ya fafafafafafafa ce lokaci ya ce to ya yi haka washi tarin ka waje to amma yanzu ne kalma ɗaya tambaya ɗaya menene ɗaya bayani daya kuma haka ma lamala duhu ne sai ka ce ku lura da nan ku lura da nan nan nan tambaya kaza za ku ce in ba haka ba sai ga kawai suna wani gari don kama a jarabawa sifatul julusi ko wannan shi littashahudi siffan zama ga tahiya wannan muna fata na kato ya shiga sosai in ko mutane suna shiga ne su dana makarantar to sifatul julusi littashahudi yadda ake zama a tahiya فإذا جلست بعد السجدتين نصبت رجلك اليمنى وبطون أصابعها إلى الأرض وثنيت اليسرى وأفضيت بأليتك إلى الأرض ولا تقعد على رجلك اليسرى وإن شئت حنيت اليمنى في انتسابها فجعلت جنب بهمها إلى الأرض فواسع ثم تتشهد أنا كنت أقول لك قوي وإذا جلست إذا كذونا بعد السجدتين بيان سجدوا بدابيونا نصبت رجلك اليمنى سيكتشكي كفك تحبو تداما shine za ka coke ta wa butunu asabi'iha kama marra ila al-ardi wa sannaita yusra sai ka tankwashe hagu wa afadaita sai ka jingina ka zugo bi aliyatika da duwawunka na hagu ilal ardi saboda haka nan nan ya ga an yaka sai ya sake cewa kai ji da kyau wala taqaudu ala rijlika al-yusra kada ka yadda ka zauna kan kafa ka tabu ha ka ji magana ko san alƙikon nan ka an jijjiga tukuna abin da ke gaya maka kenan ka ka zauna kan kafa ka tabu wa in ita in ka ga dama hannaita liyamna wannan ta ta kuka bin dai ku ya taba ƙasa. idan ka ga dama ka kwantar da ta daman kai mata kwanciyar magirbi hey finti sabiha a kafa ta din faja'alta jamba bahamiha ka sa gefen babban yatsan ilal ardi yau da shi kenan kwanciyar magirbi da allah sa kasa magirbi hmm? ilal ardi fawa sau wannan ka yi daidai musamman wanda kafasa take irin ta kantare din nan ta ba ta iya lankwasuwa sun mata ta shahadu daga nan ka ci gaba da tahiya wannan shine siffan yadda ake zaunawa hmm. duk ne wannan ba ba babbanci tunda na farko ya harka farko ya faɗe shi can lafzar tashahudi والتشهد ها هو التحيات لله الزاكيات لله الطيبات الصلوات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله fa'in sallamta ba da haza a jaza'aka idan ma ka sallame daga nan yayi in kin sallame daga nan yayi idan ka zauna bayan a akai tashahud shine attahiyyatu lillah gaisuwoyi sun tabbata ga Allah azzakiyatu lillah masu albarka masu ƙaruwa ɗaya a ninka goma wani sama da haka son tabbata ga Allah at-tayyibatu salawatu lillahi tsarkakan du'a'o'i sun tabbata ga Allah assalamu alaika ayyuhan nabi aminci ya tabbata gare ka ya wannan manzo wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alaina noma Allah ya kubutar da mu ya amintar da mu wa ala ibadillahi salihina da bayan Allah na gari gettatu a duk anda suke mutum ko aljan ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la na tabbatar ba abin bautawan gaskiya sai Allah shi kaɗai yake ba shi da abokin tarayya a gare shi kaga wannan kalma tana da sharuɗa nawa bakwai ko wannan kalma tana da sharɗa bakwai kaga nan mutum ya tabbatar da bara'arsa ga duk wanda ba Allah ba ya jinjina wilayarsa ga Allah shi kaɗai duk ta hiya mutunsa ya yi wannan wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu haka shi ma ya tabbatar da bara'arsa ga duk wanda ba ya tabbatar da wilayarsa ga manzon Allah zai gaskata shi duk abin da ya faɗi zai bi shi duk abin da ya ba da umarni zai bar duk abin da ya hana zai ba zai yi komai ba sai da Allah ya tsara nan ai kama ai mutum ya gama alkawar ya gama sallah ya jaddada wannan ya jaddada musuluncinsa na nan daga nan imma mutum ya sallame daga wannan ya isa mutum ya samu ya mutu akan wannan aƙida ai lillahi alhamdu me ya manta shi ne fa aka ce duk mutumin da ya fita duniya da wannan kudurin aljanna za shi wannan kudurin da sharuɗa nan guda bakwai da wannan sharuɗa guda hudu duk mutumin da ya mutu da wannan aƙida yayin da zai mutu to wannan ɗan aljanna ne ba wanda zai mutu da wannan sai ɗan aljanna ومما تزيد إن شئت وأشهد أن الذي جاء به محمد حق وأن الجنة حق وأن النار حق وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وارحم محمدا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 اللهم اغفر لي ولوالدي ولأئمتنا ولمن سبقنا بالإيمان مغفرة عظما to ka iya ƙara wannan gashi na yi maka shi gaba-gaba ina jin ya kamata mu ajiye ranar musaffa a faro da mai kasit sai mai bin shi sai mai bin shi a zagaya eh wannan gaba gaba haka za a yi shi ko fara daga yau a dai bari a shirya ku <laughs> eh? to shi kenan ko a shirya za a yi masa fa'in sha Allahu wa mimma taziduhu in shi'ita daga abun za ka karo in kana so wa ashadu anna alladhi ja'a bihi muhammadun haqqun ina mai tabbatar da lalle abun nan da annabi muhammadu ya zo da shi gaskiya ne musulunci ko alkurani ko duka kuma tabbas aljanna da aka ba da labari gaskiya ce tabbas wuta gaskiya ce tabbas sa'a alkiyama za ta zo wannan ko kokanto babu a cikin zuwan alkiyama tabbas Allah zai tada wanda ke cikin kabari a duk inda yake ya dama kabari kina ne ga wanda ya mutu Allah roƙonka muke ka daɗa tsira a kan annabi Muhammadu da alayensa da al'umman annabi Muhammad Allah ka jinƙayin Muhammad da al'umman annabi Muhammad Allah ka yi albarka bisa annabi Muhammadu da kuma bisa al'umma annabi muhammad don idan aka ce ali kawai aka yi shuru zai kuma al'umma kamar yadda allah ka yi tsira ka yi rahama ka zuba albarkanka akan annabi ibrahim da al'umma annabi ibrahim a cikin duniya kai allah abun yabawa ne allah mai girma kake allah roƙonka muke kada da tsira kan mala'ikunka da makusantanka wa ala anbiya'ika da makusanta mala'ikun Allah ka daɗa tsira a kan annabawanka da jakadun da ka ba wa aiki Allah ka ƙara tsira a kan duk wasu mabiyanka gaba ɗaya a duk an da suke Allah ka rufa min asiri shi ne ikfirli ai ko kaga lokacin nan idan ne mai in sallame da ne ka ce kai mallan ka cuce mu ka kara ba za ka ce da zoce ba allah ka rufa min asiri da iyayena da shugabanninmu da kuma waɗanda suka riga musallamawa da gaskatawa Allah ka rufa musu asiri rufin asiri yankakke wanda babu tonon asiri a ciki gaba daya sannan ka ce Allahumma inni as'aluka min kulli khairin sa'alaka minhu Muhammadun nabiyyuka sallallahu alaihi wasallam وأعوذ بك من كل شر استعاذك منه محمد نبي صلى الله عليه ka sake kana wannan kuma wani gajere ne wanda ya wannan ya yi sa'a a basaffa in ya gama shi shi kenan ya allah ina roƙonka daga duk wani alkhairi wanda annabi muhammadu annabinka ya roƙe ka daga wannan alkhairin ɗin saboda in tafiya ta yi tafiya ba ka sama alkhairin da za ka roƙa ba amma duk abin da annabi roƙa alheri ne allah ina neman tsarinka daga duk wani sharri ko sheri استعاذك منها محمد نبيك النبي محمد النبي كيروك إيكا سألي دقا قريش sai ɗaya sakin layi na nawa kenan na hudu ko na tahiya daban na ashadu wanda za a kara daban allahumma daban ga wani allahumma na hudu kenan اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات ومن فتنة القبر ومن فتنة المسيح الدجال ومن عذاب النار وسوء المصير السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin yanzu ka san dole in dai ka san ne kake kana cikin roƙon Allah ka ji kiɗa a tsakiyar nan za ka dakata da du'ayin kai ce wanda izo mana da kiɗan nan Allah ya isa ko da baka faɗi sarari ba ko mantawa ya yi Allah ka saka mana don daga gangan ya manta dole ka yi masa Allah ya isa kana daidai kaskantar da kanka ga Allah kana gudun kada a fusata Allah bai karbi wannan du'a'i ba kana gudun kaza shi ko gafalalle rafkananne rudadde wanda bai san daraja Allah ba ka ga ya shigo da hansar ɗinsa a ɓoye ko a bayyane kuma ma kiɗa ne a ciki ko tsuwaye tsu gaskiya ce su jama'a sai ka ce yanzu haka kiran shi akai ka ga so ko bai kashe ba don haka jama'a ji tsoron Allah ba fa a masallacin kinkinau kadai ba ittaqillah haisu ma kunta a kowane masallaci ya kamata ka darajanta Allah Allahumma ya Allah اغفر لنا كغفرت ما قدمنا وما أخرنا abinda muka gabatar da abinda muka jinkirta yayi mun gabatar da wasu laifuka yayi ka samu wani abu mu yi ba mu yi ba allah to ka gafarta mana ka mana asiri kada a tona shi da abinda muka koye da abinda muka bayyana da abun da kai ne ka san shi ma daga gare mu rabbana ya mai mulkin mu mai iko da mu atina fi duniya hasana atina hasanatan fi duniya ka kawo mana alkhairi a wannan duniya wa hasanatan fil akhirah da alheri a lahira wa qina azaban nar Allah ka tsare mu daga azabar wuta wa a'udhu bika min fitnatil mahya wal mamat ina neman tsarin ka daga fitinar rayuwa da ta mutuwa ومن فتنة القبر ده فتنة القبري ومن فتنة المسيح الدجال ده فتنة المسيح الدجال ومن عذاب النار وسوء المسيح فكانك قال السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ثم تقول Kanajiku, assalamualaikum assalamu alaikum taslimatan wahidatan ha Sama kanan kaji ku an yaminika taqasidu biha qubalata wajhika wa tatayamanu bi ra'sika qalilan hakadha yaf'alu al-imam wa rajul wahdahu sallama guda a damanka amma ta kaso da kubalata biya za ka nufi gaba da sallaman kubalata waje ka biya wata ta yamanu daga nan ka kallo dama da kanka kalilan kaɗan haka za liman zai haka mai sallah shi kaɗai ma zai wa amma a da ɗaya shi sallaman da sallaman da zai dubu dama ta ƙasi du'aka ce don nufi gabansa da ita daga na yamma nata wa amman ma'amu wannan kaga ainihin wasu da za ka iske shi sun nuna fiskan soji assalamu alaikum ba su kai haka ba a kasu bilkali ko wasu hadda kan suke sallaman gaba daya ce assalamu alaikum a ka ce kawai kana da nabinka assalamu alaikum خلاص يكفي وأما المأموم فيسلم واحدة يتيامن بها قليلا شي مامو زي سلم داما زي سلم دايا شي ما يدوب داما دايتا ويرد أخرى يميد دايا على الإمام قبالته يشير بها إلينا مينونة كما يمس صلى كاكا كلمتنا كجوز السلام عليكم أكبر إشارة نقريش ويرد على من كان سلم عليه زي ما إذا مسى صلى صلما على يساري فإن لم يكن سلم عليه أحد إما وندى يمس صلما تقول لم يرد على يساره شيئا صفة وضع اليد في التشهد ya sallame kuma ya sake dawa baya kenan yadda ake ɗora hannu a cikin tahiyar kenan wannan waje ina ya kamata a sa shi kamar yayin da aka gama zama ko da aka gama zama na ya kamata a ce an sako shi wa ya ja'alu yadaihi fi tashahudihi ala fakhidaihi wa yaqbidu asabi yadihi al-yumna ويبسط الصبابة يشير بها وقد نصب حرفها إلى وجهه واختلف في تحريكها فقيل يعتقد بالإشارة بها أن الله إله واحد ويتأول من يحركها أنها مقمعة للشيطان وأحسب تأويل ذلك أن يذكر بذلك من أمر الصلاة ما يمنعه إن شاء الله عن السهو فيها والشغل عنها ويبسط يده اليسرى على فخذه الأيسر ولا يحركها ولا يشير بها تو zai ɗora hannayensa a tahiyansa a kan ينسى زي riƙe itan kwashe yatsunsa na dama wa ba su da sababa ya miƙe yatsan nuni yushiru biya yana mai ishara da ita wa ƙadana safa harfaha gefen yatsan kaifin yatsan na kallo ila waje zuwa ga fiskarsa waktu fafe ta ha malamai sun yi saɓani kan motsa ta a motsa ko ba za a motsa ba in an motsa mai ake nufi ya ya ya ya faƙilan ya taƙidu bil isharati biha ya ƙudure nunin ta na annan laha ilahun allah ɗaya yake shi ne ke nunawa ɗaya ne musamman kayan kenan lokacin da yana ashhadu Allah ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa illam yukammil dhalik wa yata'awwalu man yuharrikuha mai motsa ta na tawili annaha maqama'atun lishaytan mai kwaka ce ga shaytan ita wannan motsawan din maqama'a ai sautu ta'malu ta منها تؤمل من حديد رؤوسها ومعوجة مقامة أماكن قطوبة dan da kilan ka tambaya za ka ji ma makama'atun guduwa kenan hin makama'atun da shaitan wa sabu ina jin ta'awila zalika fassaran wannan motsawa an yadhkura bi zalika ya tuna da wannan motsawa min amri sala ma yamna'uhu insha Allah abun da zai tare masa in Allah ya so an sahawi fiha anha da shagala daga sallah wa yabsutu yadahu yusra hannun ya ta wala yuharrikuha bai motsa ta wala yushiru biha istihbabu dhikri akiba salah abinda mutane ya suka yi watsi da shi kenan ana sallah ne zaga kwaya kama gaban shi ويستحب الذكر بإثر الصلوات يسبح الله ثلاثا وثلاثين ويحمد الله ثلاثا وثلاثين ويكبر الله ثلاثا وثلاثين ويختم المئة بلا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ويستحب بإثر صلاة الصبح التمادي في الذكر والاستغفار والتسبيح والدعاء إلى طلوع الشمس أو قرب طلوعها وليس بواجب تسمعوني أنا من ذكري بإثر الصلوات بيان صلى duk sallah in an yi an gama mutum ya zauna yi a zakarul warida in kai da carbi ba laifi ne ba amma kai da hannunka ya fi kai da carbi saboda ka yi aiki biyu yatsun kansu da kai amfani da su za ka samu ladan su daban mutum zai yi tasbihi talatin da uku ya yi alhamdulillah talatin da uku ya yi allahu akbar talatin da uku tasa'in da tara kenan da e da tara ya karkare na ɗari da la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulk وله الحمد وهو على كل شيء قدير جماعة أنا صن bayan sallar asuba shi ko kuma ana son ci gaba da yin zikiri bayan sallar asubahi kun ji wa yastahabbu التمادي في الذكر والاستغفار والتسبيح كو والدعاء إلى طلوع الشمس زوه دورانا بإثر صلاة الصبح بعد صلاة الصبح nan ko ina nuna mana wani abu ina tabbatar mana ashe ashe murya Amerika kishiyar musulunci ne badalan mutum wannan zikirin sai koma tarban labari za a ga wani ga labari ga tarbi ma allahu ko lirajulin min qalbayni Allah bai sanya wa mutum zuciya biyu fi jawfihi ba zuciya ɗaya ce ɗaya za ka ba ka haɗa biyu saboda haka nan in kana da tilawa qur'ani kai in makaranta kake zuwa duk zikiri ne in ka so ba za ka je wa'annan dukka ba wajibi ne ba ka zauna a gidanka ko a ɗakinka ko a masallacin da kai sallah ka ci gaba da wa'annan azkaru bayan sallah zubahi da istighfari da tasbihi da zuwa hudowa rana a kurbe tulu'i wani sabi biwa amma ba wajibi ne ba wani yana daga cikin kamalan lada rak'atul fajiri على دا أكيد أصباحي ويركع ركعتي الفجر قبل صلاة الصبح بعد الفجر يقرأ في كل ركعة بأم القرآن يسرها والقراءة في الظهر بنحو القراءة في الصبح من التوالي أو دون ذلك قليلا ولا يجهر فيها بشيء من mutum zai rakawai biyu na fitan alfijiri kafin sallar asubahi bayan alfijiri ya kullo mutum zai karanta fatiha a cikin dukkan kowace raka'a amma fa a ɓoye walƙira'atu fi suhuri karatu a azahar irin kwatankwacin karatu na sallah asubahi ne wajen tsawo sai dai wadda auko kasa da haka kalilan wala ya jaharu fiha bishe in ba bayyana komai min alkara'a wa ya ƙara'u fil ula wa thaniya في كل ركعة بأم القرآن وسورة سرا وفي الأخيرتين بأم القرآن وحدها سرا ويتشهد في الجلسة الأولى إلى قوله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم يقوم فلا يكبر حتى يستوي قائما هكذا يفعل الإمام والرجل وحده وأما المأموم فبعد أن يكبر الإمام يقوم المأموم أيضا وإذا استوى قائما كبر ويفعل في بقية الصلاة من صفة الركوع والجلوس والسجود والجلوس نحو ما تقدم ذكره في الصبح سمعتم وعيتم واو يقرأ في الأولى زي كراتو karatu فرقو دتبيو في كل ركعة أقوى fi بأم القرآن دفاتها سورة سرا واتثلاته أظهر دي أظهر وفي الأخيرتين أراك وين كرشي بأم القرآن وحدها سرا فاتحة زي كرم تايتا دي كما زي تهيا أزمان فرقو زوا فدين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله daga ya ثم يقوم دغنن يتاشي hatta فلا hatta حتى يستوي haka mutum zai kada wani juya haka za ya fa'alul imam war rajul wahdahu liman haka zai yi da mai sallah shi kare wa amma al-ma'mumu fa da an kabbara ma'amu bayan ya yi kabbali man yi kabbara ya komul ma'mumu aidan فإذا استوى قائما كبر إن يقام سيواز إيه كبر ويفعل في بقية الصلاة زي أصولا صلوني من صفة الركوع والسجود والجلوس نحو ما تقدم ذكره في الصبح يبدأ أنبتا سيقبات أصبحي to wannan shi سنة sunnatul zuhuri wal asr rawatib sunnoni da ake yi da azahar da sunnoni da ake da la'asar wa ya tanaffalu ba'daha wa yustahabbu lahu an yatanaffala bi arba'i raka'atin يسلم من كل ركعتين ويستحب له مثل ذلك قبل صلاة العصر متون زي نافلة بايان أزهر كما فأنا سو أغريشي ya yi nafila da raka'a hudu ya sallame daga raka'a biyu biyu biyu ya sallame biyu ya sallame wa yustahabbu lahu ana so a gare shi mitlu dhalika qabla salati al-asr kafin sallar asr tun da ba a nafila bayan la'asar sai ko in tahiyatul masjid al-qira'atu fil asr ويفعل في العصر كما وصفنا في الظهر سواء إلا أنه يقرأ في الركعتين الأولين مع أم القرآن بالكسار من السور مثل والضحى وإنا أنزلناه ونحوهما متونز zai العصر al'asar يدمك أنبتا muka ambata دي دي دي da illa kawai wajen karatun yo illa annahu ya kara fi raka'atayn al-ulayayn zai karatu a rakawai biyun farko ma ummul qur'an bil qisari min as-suwari daga jejjerun surori mithlu wadh-dhuha wa inna anzalnahu wa nahwihima wal qira'atu fil maghribi karatun maghriba وأما المغرب فيجهر بالقراءة في الركعتين الأوليين منها ويقرأ في كل ركعة منهما بأم القرآن وسورة من السور الكسار وفي الثانية بأم القرآن فقط ويتشهد ويسلم مغربا تودي مغربا أنا ana son mutum bayyana karatu a raka'o'i biyun kuma mutum zai karanta a kowace raka wa ya qara'u bi ummil qur'ani kenan fi kulli raka'atin minhuma kowace ya mata fatiha wa sura min as-suwar al-qisar sura daga gajijerun surori وفي الثالثة بأم القرآن فقط ويتشهد ويصلي ويستحب أن يتنفل بعدها بركعتين وما زاد فهو خير وإن تنفل بست ركعات فحسن أنا صمت نافلة bayanta da raka'a biyu in ya ƙara alheri ne a gare shi daidai ƙarinsa in yi nafila da shi da ma da raka'o shi da wannan ya kyauta wa kansa allahumma ila in karatu ake domin mutum ya yi karatu to ya fi ya yi nafila ko da kwata gida ne ma wata nafuro bainal magribi wal isha ibu raggabu fi wa amma gairu dalika min sha'aniha fa kama taqaddama dhikruhu fi ghairiha nafila tsakanin magrib da isha'i muraggabun abun da ake fatan shi ne ake neman shi wa amma gairu dalika amma wani wannan min sha'ani na harkar magariba fa kamata kaddama zikir hofe gairiya ai komai da komai kamar yadda ya gabata so zama da raku'u kamar sauran ne alkara'atu fil isha karatu a isha wa amma al-isha'ul akhiratu wa hiya al-atamatu wasmu al-isha'i akhassu biha wa aula فيجهر في العوليين بأم القرآن وسورة في كل ركعة وقراءتها أطول قليلا من قراءة العصر وفي الأخيرتين بأم القرآن في كل ركعة سرة ثم يفعل في سائرها كما تقدم من الوصف ويكره النوم قبلها والحديث بعدها لغير ضرورته to amma ishar ƙarshe wato ba magarba ba ishan atama hiyar atama amma sunanta isha ya fi keɓantuwa da ita kuma ya fi dacewa da ita annabi ya fi son a ce mata isha da a ce mata atama to ana bayyana rufaye jaharu bi ummin qur'ani wa suratin fi al'ula ya ana bayyana فاطر دسورة أبي ينبرك في كل ركعة وقراءتها أطول وسورة في كل أنا سورة قوة ركعة وقراءتها أطول قليلا كراتن تياقا في سوكا من قراءة العصر وفي الأخيرتين أنا بيون كرشي بأم القرآن في كل ركعة سرّة ثم يفعل في سائرها زي أصورنت كما تقدم من الوص ويقرؤون النوم قبلها أنكرها أنت بتشيكا فينتا والحديث أنا كمتي بتشيكا فينتا والحديث بعد هذا هي هيرا بايانتا لغير ضرورة يوسيدي عند بكاتوا صفة الإسرار والجهر في القراءة yadda siffan ɓoyewa da na bayyanawa a karatu na irin sauti mutum zai a ce ya bayyana wani irin sauti ne na ɓoyewa والقراءة التي يسر بها في الصلاة كلها هي بتحريك اللسان بالتكلم بالقرآن وأما الجهر فأن يسمع نفسه ومن يليه إن كان وحده karatu wanda ake ɓoyewa a sallah dukkan tato da motsa harshe ne kuma nan al'umman musu kan yi wani abu sai ka ga mutum ya zauna gum ko ba karatu ke ba sai yawa kawai zai ya daɗe ya daɗe ya daɗe sai sun kuya in dai harshen ka zai motsa allah ya ka zai motsa daga lokacin yan ƙananan yara sun fi wayo idan ya duba bakin wannan ya gaina kalli wannan shi ba ya kama na nan bai san da yake faɗi ba aula lalle haka yake mutum zai karanta alhamdulillah ina ta yi ainihin baya harshe na motsawa gemu na bugawa duk ta kan nuna da wa ra'amal jaharu amma bayyanawa fa an yusmi a nafsahu mutum da kansa wa manya lihi da wanda ke kusa da shi in kana wahadahu musamman ba daidai ne ba mutum ya buɗe bakinsa gaba ɗaya a cikin masallaci ya dinga karatu idan wannan ya bayyana tilawa wancan ya bayyana tilawa wannan ya bayyana tilawa wa zai ji na wani masallacin zai rude a yi shi daidai kasa kasa kasa kasa Tasma'u ba sai a sallah kaɗai ba da dama za ka iske yan gwamnati suka zo karatu za ka wuce ya buɗe ainihin sautin muryan shi gaba daya ba dan dai dama dama in dukan ku kuke kaga ko zai yi ne da karfin sa ne wani bai toshe wani ba to amma waɗannan nayi a hankali kai ka buɗe naka gaba daya nan akwai wani nau'in ka shiga musu sifatu salatil mar'a sifofin sallan mata wal mar'atu dunar rajuli fil jari mace ƙasa da namiji wajen bayyanawa ashe tana bayyanawa kenan kaga bayyana mace ta je da kanta namiji ma ba a so da bayyana ba to balle mace ta je da kanta wa man yaliha wa hiya fi hay'ati salati mithlu a ayyuka sauran ayyuka sallah kaman sa ne nan kaga kaman namiji take gaira annaha tandamu hidi za ta tara jikinta wuri guda ɗaya wala ta furuju fakhidaiha ba ta buɗe cinyoyinta wala adu da ya ba ta buɗe damatsanta ita wata kauna mundamma za ta zama tattare mun zauya ainihin harhaɗe fi julusiha a zamanta wasu judiha da sajadata wa amriha kulle da aka ce sallu kamar aitu muni usalli siga ce amiya amma ba ta a wani wurin ta wani abin ya fita umume ya kan ya samu taksisinsa ya dangantan kowane magana ya duba ainihin annabi faɗi ta saboda mai faɗi magana aljaharu wal israru fin nawafili ثم يصلي الشفع والوتر جهرا آه وكذلك يستحب في نوافل الليل الإجهار وفي نوافل النهار الإسرار وإن جهر في النهار في تنفله فذلك واسع بينا ودقوي أيوة وأنافله ثم يصلي الشفاعة هكا متين شفعي والوتر جهرا وكذلك يستعب هكا أنا في نوافل الليل أنا في الفلندر الإجهار وفي نوافل النهار الإسرار نافل في الولا نابوي وإن جهر في النهار إن يبين درنا في تنفلي أنا في ذلك واسع ونيعي وانشكنا هتقوم بلا سليمان الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط